ku biyo mu cikin shirin domin na gaya muku shirin na musamman ne amma kafin mu nutsa cikin shirin ku kasance da wannan domin nishaɗin masu kallon mu barkanmu da dawowa da fatan wannan waka ta buzaye ta nishaɗantar da ku kasantuwar tattaunawar mu da fashin bakinmu akan yaren buzaye ne. Masu kallon mu kar ku manta kuna tare da ni Usman mu'azu ne a zangon al'adun wanda ke zuwa muku daga cikin shirin barka da safiya wanda Rukayya Muhammad da Abba Tafi da suke gabatarwa. Masu kallon mu kamar yadda muka gaya muku za mu ci gaba da tattaunawa da fashin baki ne da Dr. Lawal Awal Sani Bozu wanda ya zo daga jami'ar mai ta masule a nan birnin Kano. Dakta za mu so ka ci gaba da yin mana fashin baki kamar yadda ka fara a baya akan yadda buza suke gudanar da auratayyansu. <coughs> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم to har yanzu muna magana akan buzaye da akan magana bikin buzaye barin baka labarin yadda buzaye suke bikin su kamar yadda na shiga ciki aka dama da ni au ka shiga an dama da na shiga na je biki na halarci biki sati na biyu a daji can wani daji ne wani zangon buzaye ne kusan kilomita 30 da wani abu daga ah, tanut na shiga can ah, tanut hanya ce ta tafiya a gadas yawwa tanut yawwa tanut wani gari ne amma garin tanut in ka kalli garin kusan ka ce garin bare-bare amma kuma buzaye sun zo sun zauna hmm. ah, fulani sun zo sun zauna saboda yawanci abin an san hausawa da bari-bari da zabarmawa da zama a ƙauyuka da birane dokta kafin mu nitsa cikin shirin gadan-gadan kamar yadda yanzu ka fara ci gaba da ɗorawa akan a tattaunawa da kai mana akan auratayyar tasu a satin da ya gabata eh. Ga shi ka yi shiga irin ta buzaye zan so a ce ka ɗan gutsura masu kallon mu shin wannan shiga da kai ta buzaye buzayen ina ne suke irin wannan shiga sannan kuma me yasa ma ka zaɓi ka dinga shiga irin wannan ta buzayen lokaci-lokaci ko dai ka da jinsi da su ne ah to baka je salim ɗina ba dan buzu dan buzu <laughs> ka san ni mutum ne wanda nake son identity kuma sai na dace da suma buzaye suna son zama identity duk ni yanzu na zama abin da ake kira baka so ka rabu da al'adan ka yawa ana kawai ana kallon ka a gane ka yawa da farko kaga mu asalin kakannin mu buzaye ne to amma wasu buzaye ne da suka yi tafiya suka tsallako sahel suka shigo sudan savana kenan daga ƙarshe suka rasa yaransu suka zama hausa suke yi amma ko a kanan nan akwai pockets of garuruwa akwai wani gari ana kiran shi uh, ya kasai a hanyar uh, katsina haka zalika idan kai irin ta nan cikin geza akwai wasu garuruwa da in ka je za ka ga wa'yansu mutane wa'yanda buzaye ne ko kuma wani lokacin za ka ji ana su agalawa ma'ana kudawa kenan sunan kalman agala ana nufin kudu to wanda ya kudu yake shi ba kudu ne to a hausance in muka cakuɗa ta da agalan sai mu ce ba agali in kuma suna da yawa mu ce agalawa to kuma duk wanda ya zo ya rabu ba haushe zai rasa yaren shi zai koma hausa amma dai yana retaining wa'yansu daga cikin identity shi da al'adun shi yana dan rike wasu yana rike tunda yanzu kamar mu har yanzu muna wasa da makera inda makera yake mun gan shi zamu dinga cewa a ah, bawon mu bawon mu na baka labari a can bayan meye matsayin makera a cikin society buzaye makeri kaskantacce ne amma in ana biki fa makeri zai zo zai hidima zai zo zai ɗauki kaya zai yi hidima daga ƙarshen ya gama za a ba shi hatsi ko wasu abubuwa ya tafi ana tsokanar shi kaza kaza wani abu ma ya gani abu ah, mu baka ba mu baka ba zai ɗauka mu ce to ka zama barawo. ka zo ka mana saka to amma akwai wannan wasan duk da yanzu zamani ya zo irin kamar bambancin da yake tsakani da irin kamar kyamata wasu abubuwa da kyamata wasu sinsi yana ta rabuwa musamman da zamani ya zo sai ga iske makaskanci ya je ni yanzu kamar ni ina da mata wacce take jinsin imajirance su ne buzuwa ce mobil wanda su abuzaye sun fi kowa alfahari sun fi kowa matsayi su suke bin sauran kabilun buzaye suna karban jiziya. a hannunsu suna da bayi suna da waye saboda gani suka yi kamar saboda su ne kamar yanzu kamar a jinsin indiyawa ne ka ce wani brahmin ne kaga brahmin wani jinsi ne wanda su suka fi kowa a zama madaukaka social class ɗinsu to kamar haka su ne imajigar to ina wani zamani ne a baya ai ni ai ban yi san aure imajigar ne Eh, ka gane abin da nake nufi to amma yanzu wani zamani ya zo wasu abubuwan da yawa mm, ana auratayyan ana yawa an bar su auratayyan ma takan zo yanzu bahaushe ma ya cika aljihun shi da kuɗi ya je auro buzuwa gashi kai kokari ka rike <laughs> wannan yanayi naku da ku irin shiga taku ta al'ada ta buzaye amma yaya aka yin hausar ka kuma ta koma hausa sosai tun ta garya za ka iya komawa ka dan yi masu kallon mu ɗan. harshe kai amfani da harshen buzanci kai hausa ko ka faɗi wata kalmar da mutane za su ji kamar buzun ne a to musamman tunda ina zaune da buzuwa kuma na jirgiye kuma a matsayina wanda nake son identity nake so kawai aka ce dan buzu kawai ko ina kamar za a makarantar mu da ka ce dan buzu kawai ne akwai kalmomi yanzu kamar akwai wata waka da nake yawan rerawa ita mai ɗakin ta irin nakan yi ta ma cikin magana isma wani na gai shak tofat ya shiru dai bararren nan ta ga hasan ta ta kailar dumar da da kuma kasan kuma akwai irin su gaishe-gaishen nan da waye da waye yanzu wannan dan baiti da kai eh. da harshen buzanci da eh. kake faɗa kenan to labari ne wani buzu ne ya zo ya tarar da matar shi tana so ta fita unguwa sai abinda take gaya mai irin ismawanin da raishak sai tana gaya mai za ta je kamar za ta shiga suna ne za ta je raɗin suna sai ke mata za ta je sunan raishak ne za ta ai ismawanin da raishak tofat ai shi sunan da za ta to ai tofat gobe ne ce to ishirudu bararren nan ishirudu ai wanke bararren nan ya to ai yara wanka Ta ga hasan ta farda hannan ta farda hannun ahan daki a share daki ce kailar marda wannan wani kamar dialect ne na mutanen kudu sosai kailar da marda amma dialect na mutanen nijar za a ci a kailar marda irin zan dawo yanzu can kuma kailar da marda to wannan shine ya take ji a lokacin da kake mata wannan baiti a to fa murmushi za ta yi tana jin daɗi dai a to ai dole to mu koma kan yadda auratayya na su yake to na shiga auren buzaye barin ga maka barin maka na in ga maka wani wanda na shiga kusan shekaru biyar da suka wuce daga nan na shirya na je wannan gari wanda yake kusan kilomita talatin da wani abu daga tanit na ji na isa garin kusan saura kamar ka ce kwana hudu zuwa biyar a fara a shiga bikin to tun da na je muka fara hidima hidima ta farko tukunya za a a samar da ruwa wanda za a yi shagali da shi ni dai wani irin ruwa ruwa dai tunda cikin daji ne dango tunda kuma duk sallar za a yi shagalin biki ana buƙatar isasshen ruwa saboda haka idan aka tashi buƙatar isasshen ruwa za a zo wannan hamada hamada za a share ta za a tattona rami a tona rami a tona rami in aka tona rami a wani tamfal na leda za a sassa shi tunda in ka ebo ruwa ka zo ka sa ai ya shi shanye shi zai to amma aka zura tamfol din nan aka yi shi kamar tanki to za a hau ababen hawa ababen hawa ka san su kwami ne su jaki za a tafi rijiya rijiya tana da nisa kuma wani lokacin ya danganta da zango a koyanda idan suna buƙatar ruwa sai sun yi tafiyar kwanaki daga zangonsu a koyanda sai sun yi tafiyar gini. akwai wanda sai sun yi tafiya. kwana amma dai mu daga inda muke zuwa iban ruwa bai fi kamar daga nan ka ce za ka tafiya kamar ka tafiya kamar yadda dai daga zangon al'adunmu muka yi tafiya muka nemo ka yau <laughs> to tafiyar dai kamar dai daga nan misali ka tafi ka dan fita wajen kano haka misali ka fita can ringo ka dan fita na'iba yi kamar baka dai kai kura ba dai to za a yi tafiyar nan za a je a ebo ruwa kuma rijiya ce in aka je daman wata guga ce wacce idan aka zira ta ba dan adam bane zai ja ta ko dai a ɗaurawa wa jakuna ko a daura wa raƙumi a kada shi bayan an tabbatar ta ebi ruwa a kaɗa shi ya ta ja ya ta ja sai ya fito a zo a yi kama kama a fito da ita a juye to muka je muka hidima ta ebo wannan ruwan kuma hidimar ebo ruwan nan kuma ga dabbobi tunda kuna da dabbobi dabbobinku suna duk bayan kamar kwana uku suna buƙatar ruwa tunda yanzu in kana da dabbobi ƙananan dabbobi ma irin su tunkiya nake gama sai akuya ba kullum suke shan ruwa ba sai sun yi kamar kwana uku uku kawai sun san kwanakin shan ruwan su za su tafi rijiya duk nisanta kai ne su zaka bi su rijiyar to ga kuma biki ya haɗe Su haka za a tafi akwai fafaffun darurruka a ta zuba wa dabbobi ruwa suna sha in suka sha suka sha za su tafi su ci gaba da cin busasshiyar ciyawa da kake a cikin gefe-gefen hamada so nan kuma aka dinga jigilar ruwa ko ana kawowa gida ana zubawa ina ga maka tun sanda na isa sanda na isa ma na iske duk shirye-shirye ya nisa saboda haka ibar ruwan nan na kwanaki ne za a yi ana tara wannan ruwan wanda za a yi hidima da shi kuma za akwai karanci in ka je kana bako za a nemo dan akuya a yanke mai kai ko a dafa ma shi akwai wani dahuwa ma da wani lokacin akan yi wanda za a tona rami a sa shi akwai wata dahuwa da ake wa dan akuya da shinkafa idan aka kawo maka shi shinkafar da wasu abubuwan aka sa a cikin cikin aka tona ramin nan aka hura wuta ya hure aka cire aka sa aka rufe aka bar shi kashin ya dai kake zarewa ina tabbatar maka idan ka zo kila ka ce bari ka ci naman da za ka ci shinkafar to da za ka aje naman ne saboda shinkafar ta haɗe da naman sai dai ka ɗana ni yanzu har yawo na ya tsinke to dakta idan muka ce za mu dawo bangaren kuma abincin da ko da yake baka gama bamu wannan ɗan kisa da kake bamu da ya shafi wannan zuwa wurin bikin da kai ba to haka muka shahidu ma aka tara ruwan nan aka zo idan aka zo yin girki magana ce murhun kawai rami ake tattaunawa kamar inda yake da ɗan tsandar tsandaru ka ga an jera tukwane ras an zuba abubuwa kuma daman salon abincin su kasan gari suke fitowa su sayi su yi siyayya kamar irin su tumatir su irin kayan yaji akwai busassu da suke siya a cikin buhunhuna daman dole za a sai buhunan siga da su ganyen shayi duk wayannan abubuwan sannan abin da ya shafi abincinsu wanda za a yi shagali da shi dama akwai gero shi ne yana da matukar mahimmanci a buzaye kuma ka san abin da ya sa gero yake da mahimmanci gero yana fitowa a busasshen guri komin karancin ruwa gero yakan fito to sukan iya neman gero musamman wannan na ma maganar tanit ne amma ka nutsa kai arewa inda shekara take zuwa ta juya ba a yi ruwan sama bai ɗigo ba a ga geron ma ba zai yi ba su wayannan dole su zo gari su siyi har su sai shinkafa su sai makaroni su sai waye wanda za su ci ko kuma in shagali na wani biki ya tashi so ina baka wancan labari to da muka zo aka yi ta hidiman nan to da farko daman ke yanzu in bikin ki ya taso ke ce tentin da za a zauna ku za ku saka shi ke macen ke ce za ki zo da ɗakin da za ku zauna in a gidanku ne ma ke da ke da iyayenki da sauran uwa za ka ga ana ta saƙa wannan kabar ana ta saƙawa za a yi watanni ana sassaƙawa kamar tabarma wanda aka shimfiɗa tana da faɗi sosai ya yi girman studiyon nan sau biyu wani tantan a ciki nan za a zauna da kuma irin wannan gadon nasu na itace wanda ake mai da kwalliya da sifanti da suwai sannan idan abin in aka kalli kuma sutura idan biki ya tashi shagalin biki da zamani yanzu ya zo buzaye sukan ɗinka shaddoji mazan da matan a ɗinka shadda mai tsada a mata irin doguwar rigar nan a mata aiki a mata daɓa-daɓa da aiki amma aikin sukan ba wa kalolin da suka mahimmanta mahimmanci a kowannan bulu ɗin ba za ka taɓa buzu da bulun kala ba sannan akwai wata ba jaje-jaje ba haka dai ruwan kamar ruwan hanta-hanta mai haske ita ma wannan kalar suna eh, yawan amfani da ita to haka za a yi ɗinkuna kala-kala wanda wannan ɗinkin yana da matukar tasiri da kitso akwai wani abinci da suke amfani da shi na matsayin abincin su na al'ada abincin su na al'ada akwai abin da ake kira ishin shi ishin yero ah, ne za a daka shi a dafa shi in aka dafa shi za a yi shi kamar tuwo-tuwo kamar fura-fura irin wacce ba a mulmula ba za a sako shi a akushi in aka shi a akushi za a je a tatso ko nonon taguwa ko nonon shanuwa in Allah ya sa akwai shanuwa wani lokacin suka dan aje shanuwa a kusa amma shanuwa ta fulani ce tunda in ka shiga daji a Nijar mutane uku ne ke zaune a daji buzaye fulani da tubawa kuma kowane za ka bambance su da dabbobinsu ne tubawa raƙumi zalla suke kiwo amma zamani ya zo yanzu sukan hada da ƙananan dabbobi buzaye duka rawani suke buzaye raƙumai suke kiwo da ƙananan dabbobi fulani eh, shanu suke kiwo da ƙananan dabbobi su kuma fulani a daji suna yin rawani tunda shi rawani da kaga buzu yana yi ai mahallin shi ne ya koya mai dole ya rawani bari in baka misali yanzu idan ka je kudancin Najeriya ai zaka ga irin in ka ga mace ta sa wata sutura kana tunanin anya wannan ba ta tsirara tsirara ba da za a koya ma shekara ɗari baya to da kakanninta ba wannan ma suke yawo gayansu suke yawo akwai hotuna da na gani na yan firamare lokacin A awolowo ya je ziyara wata primary primary fa ga wayansu yara nan yan primary kowanne babu a tsirara a social media na kanshi a facebook a nigeria fa zamanin su walo yanzu in ka shiga dajin irin su amazon ba kaya me yasa saboda kurmi ne duk mutumin da yake zaune a kurmi baya bukatar sutura a wancan lokacin saboda muhallin shi bai koya mai ya nemi wani abu ya ta jikin shi ba su kuma buzu da suke zaune a hamada dole su nemi wani abu dole muhallinsu ya tilasta musu su nemi wani abu Da su rufe jikinsu su nemi wani abu su rufe kansu saboda ƙura hamada da zafin hamada da rana akwai tsananin zafin rana da daddare akwai tsananin sanyi so dole su kare kansu shi yasa dole da yake zaune a gurin ya koyi ya nemi rawani ya sa za ko sojojinsu in ka je har na caji zaka gan su da rawani wannan kawai gurin ne ya koya musu suke wannan so su rawani wanda kuma su buzaye muna magana akan sutura yanzu su buzaye suna tura kayan su wannan indigo din bulu din da na gaya maka wanda zaka ga yana zuba yana taba fatar jikinsu duk cikin kwalliya ne fa cikin cinyewa ne sannan kamar ni yanzu nan da na dan yi hakan nan ai kamata ai kawai iyanan dina kake gani ba za a ga kawai ba za a ga nan ba buzu kawai bakin shi ma ba za ka gani ba za ka ga shi ba amma macen buzuwa awal eh. sani dan buzu eh. za mu datse ka nan domin lokacin da aka ɗiba wa shirin ya cika masu kallon mu kamar da kuka sani a wannan zango na al'adun mu wadda ke zuwa muku daga cikin shirin barka da safiya kun dai da tattauna mu ta kasance da kuma fashin baki da Dr. Lawal Awal Sani Dan buzu ya mana akan al'adar buzaye da kuma yadda suke gudanar da bikin su da kuma yadda suke cin abincin su da kuma irin suturar da suke sawa yayin gudanar da bukukuwan su za ku ci gaba da kasancewa tare da ni a kowane mako a wannan zango na al'adunmu domin kawo muku wasu al'adun na nan arewacin najeriya da ma kuma kasashen ƙetare wato afirka wanda inda muke da kamanceceniya ta al'adu da su suna na usman ma'azu a wannan zango zan haɗa ku da ruƙayyar muhammad da abba da domin ci gaban shirin